Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Gimbiya Sa'adiyya kashi na goma sha bakwai. Zama yi in ban da huci babu abin da yake yi, tunanin da inda zai bullo makursi ya goma mata kawai ke kai kawo a cikin zuciyar shi. Duk ranar da ka kama da cin amana ko kuma butulce maka, ka hukunta ni hukunci mai tsanani ya bokana. Magana kursiya ta faɗo mishi a rai, ya ƙara tsuke fuska shaɗe da miƙewa. zan miki hukunci mafi muni kamar yadda kika zaɓa ke da kanki kursiya zan karya alƙawarin da na jima da ɗaukar shi ki jira ni kawai ya saki murmushi a daidai wannan lokaci kogin gidan ƙasa ya isa kan ga zoben shi kawai sai ga kwalba katuwa ta iso gare shi ya bi wurin domin dawowa ɗakin shi haka ita ma kwalbar ta cika barbin shi har sai da ya zo daidai inda yake son tsayawa rantsa nuwan shi sannan ya buɗe ya kafe ta da idan yana jiran abin da zai faru masha Allah Allah ya bawa mai rabo sa'a tsananin faduwar gaba ya sa kursiya ta kasa koda motsi ne ita kanta warin kanta take ji sosai take kyamar kanta kawai dai ba ta da yadda za ta yi ne tana cikin haka ta ji motsi ana kusanto ɗakinta da sauri ta cuye kalakalanta zuwa ga bakin ƙofa daga mai martaba ta fada waziri da kalili dukkansu hankalinsu a tashe ganinta da suka yi sa dukkaninsu suka kai tsaye idanuwansu buɗe cike da mamaki da azama mai martaba ya tako zuwa inda take da warin da kuma ya tsugunna a gabanta kursiya ina kika shiga kika sa hankalin mu ya tashi ina kika je tun da za an ba zama neman ki amma ba a ganki ba shafiya ma manta da ba ta iya magana sai bin shi da kallo kawai take yi idanuwan nan nata sun yi wani iri daga gani an san ta sha azaba yanzu haka zabba una can dakin huru ana hura ta saboda rashin ganin ki. kalili maza ji a dakatar a ce a sake ta da gaggawa yunkurin magana kursiya ta hauyi amma ta kasa ta hauyi kanta da sakakken baki sai ga hawaye shar yana sauka a bisa kuncinta yawun da ya cika bakinta ne ya hau dalalowa waje sai ga wannan mugun warin ya dake hancinsu da sauri ko waziri da ke wurin tsaye ya fice yana jin yadda mai martaba ke kwale kiran shi amma bai wayoyi ba dan shi kam ji yake tamkar zai yi amai Jim kaɗan sai ga Kalili biye da shi zabba ushe da ta gama cewa duk ta galabai da tamkar ba ita ba. Da gudanta ta iso gaban kursiya cike da kuka ta ce, Ranki shi daɗe ina ta kai ki, rashin ki ya jawo mini bala'i na sha azaba kala-kala wai sai na faɗi inda na kai ki. Na ji daɗi da kika dawo, don Allah ki shaida musu ba ni bace ba. Kursiya ta hau kakari tamkar za ta yi amai, azaba take ji sosai wacce ba taɓa jin irin ta ba. Wace ce ita wacce yake magana akan ta zabba'u? A ina ta kai ku? Ki yi min bayani yadda zan iya gane kursiya ba ta iya magana. Zaba'u sai ta samu kanta da kasa cewa komai, ba ta san ta inda za ta fara labarta musu komai ba. Hakan yasa ta fara inda inda tana daddafe bakinta da hannu. Ki magana mana Zaba'u, wataƙila idan kika maganti mu samu maslaha ta nan. Zaba'u ta yi shiru ba ta iya cewa komai ba, Gursiya sai gyaran murya take tana kallanta, alamun kar tuna musu asiri. Galili wai yanzu menene abin yi? Ni kan baki ɗaya kaina ya kulle, na rasa ta inda zan bullo lamarin nan. Ban san ta yaya za a fara nema mata magani ba, da alama ba ciwon asibiti bane ballantana mu je can. Kalili da ke dodar hanci ya ce, Ni a gani na ranka ya daɗe, daurewa za a kai da gurin malam kamis ciro shi ne kaɗai muke da hope a kansa saboda ya san abin da yake yana da ilimi sosai bai kai aya ba sarki sani tare numfashinsa a gaban ka kai ka zo da malam kamis ciro da kyar ka san abin da ya faru sanda ya zo din kana tunanin za a sake kiran shi ne ya zo na rasa wuce irin rashin jituwa ce a tsakaninsa da filan da har yanzu ba sa shiri sam ko ina ga tun abin da ya taɓa faruwa ne ya gaza wucewa a tsakaninsu tun shi din ne ranka ya daɗe saboda sanda na ji ma abin da ya faɗa min kenan amma dai duk da haka daurewa za a yi a koma wurin shi din kawai a ɗauke ta a yadda take ita da zubba'un din mu tafi tare Idan ya ga an tafi da su na tabbata ba zai yi masa aiki ba. Kursiya na jin haka ta hau kanta alamun ba ta so. Ran mai martaba ya fara ɓaci amma sai daure bai nuna mata ba. Ya ce haba kursiya. Yanzu idan ba a kai ki wurin malamin nan ba ina yake tsammanin za a iya zuwa a dace. Dole sai kin cire wannan ƙiyayyar ki bari ya miki aiki ko za a dace. Duk wannan magana bata sa kursiya ta daina gida kanta ba. A cikin wannan halin suka fara jiyo taku mai cike da ban tsoro. Da sauri mai martaba ya hau giyoyinta inda zai jiyo taku Amma sai bai ga komai ba, gashi kuma takun sai ƙara kusanto su yake yi. sai aka saki ƙara mai ƙarfi a take sai iska mai haɗe da guguwa ta taso a cikin ɗakin Kursiyar da zaba'u suna fara juyawa sai gaban su ya faɗi don jikinsu ya ba su ko menene jikin mai martaba sai karkarwa yake saboda da al'amarin yake faruwa dole komai ƙarfin halin mutum sai ya tsorata guguwar ta cure guri guda ta kuma fatalwa sadiya a gaban mai martaba ta nemi muhalli ta zauna yana haɗa ido da ita so guda ya kawo da kanshi cike da tsoro banda salati da ambatan sunan Allah babu abin da yake yi Kafin komai ya sake faruwa suka ji an banko kofa. Waziri ne a gaba sai Malam Ciro biye da shi, hannun shi rike da wata jaka, fuskar shi cike da annuri. Waziri ya tura kofa ya datse, sannan ya bi bayan Malam Ciro, ba tare da dukan sun ga fatalwar Sadiya da ke gefe kusa da mai martaba ba. Wani irin sanyin daɗi ya ji a lokacin da ya ido hudu da Malam Ciro, kamar ya san cewa yanzu yake da buƙatar ganin shi. Tsoron fatalwa yake duk da cewa har yanzu bai gaskata ko menene ba. Ya tashi da gaggawa ya koma kusa da Malam Ciro yana tattaɓa shi yana gwada mishi Sadiya. Malamin ya yi mamaki kwarai da ya haɗa ido da kuma ba tare da komai ba, shi fa ko da mutum mai aljanu ya yi ido biyu dole ya shiga sa to balle kuma aljanin karan kanshi amma abin mamaki ga shiga aljana san bata damu ba hakan yasa ya tashi ya nufi inda take je shi bude ya fuddo wata gora ya zuba ruwa kadan a tafin hannun shi ya watsa wa batalwar amma abin mamaki ko zau ya sake ɗiba haso biyu yana watsa mata babu abin da ya faru sai ya fara tsorata ya koma bakin gado ya zauna tare da zubawa sarauta Allah ido da ƙarfi sadiya ta fasa wata irin ƙara kuka mai haɗe da dariya a take idanuwan da suka hau zubar da hawayen jini dararren bakinta na fitar da hayaki sosai sai a sannan malam ya sauke a ce zuciya ruwan da ya yayyafa mata ne ya aiki sai dai abin da ya bashi mamaki sosai shine bai taba ganin irin haka ta faru ba sai yanzu wannan ya ƙara tabbatar mishi da cewa ba aljana bace ba a gaban shi wata dai halitta ce ta daban na ji daɗin wannan haɗuwar da aka yi sadiya ta furta cikin gwarancin maganar ta duk suka ɗaga kai suka kalle ta hakkur siya da jikinta ke ta faman karkarwa wace ce ke kuma me kika zo yi malam ciro ya faɗa idanuwan shi kim akan ta zan so ku saurare ni sosai ku daure ma duk abin da kunnuwanku za su je muku ni suna na halimatu sadiya Gimbiya Sa'adiya kamar yadda mai martaba sarki Sani sarkin Bilba ya laƙa Ido buɗe sarki Sani ya miƙe tsaye yana ta Ƙarya yake ni ta Gimbiya Sa'adiya ta jima da rasuwa. Shekara goma sha biyar kenan da rasuwar ta Ki faɗa mana gaske ko ke wace ce. Ki faɗa mana abin da kika zo nema a wurin mu. Malam Ciro ya dakatar da shi da hannu. Kar ka yi saurin yanke hukunci mai martaba. Ka bari mu ji abin da ke tafa da ita tukunna. Idan har ƙarya ta mana ni zan gane. Ni kuma zan ɗaukan maka hukunci da kaina. Ya juyo ga Sadiya haɗe da faɗin gaba muna sauraron ki. Ta saki wani irin gumji mai kama da kukan zaki sannan ta cigaba da magana. Ni fatalwa ce ba mutum ba kuma ba aljana ba. Abba, ta juya ga sarki sani tana kallon shi. Wannan munafukar matar ita ta raba ni da rayuwata, ita ce ta raba ni da kai, ita ce azzalimar da ta raba ni da ruhina da gangan jikina. Aka saka ni cikin kwalbar sihiri, na ɗauki tsawon shekara goma sha biyar a cikinta. Har wannan lokaci mai martaba bai zauna ba, ya gaza gaskata abin da kunnuwan shi suke je mishi, ya gaza gaskata abin da idanuwan shi ke gane mishi. Sai tsananin mamaki da al'ajabin wannan abu yake yi. Kursi ya kama gumza kawai take yi, Da zarar ta yi yunƙurin yin magana sai azaba ta ishe ta a makoshi don dole ta yi shiru. Sa'adiya ta ci gaba da cewa, Ta yaudare ni a lokacin aurena ta nunar maka da tana ƙaunar aurena da Yarima Abu Sufyan. Sai dai daga ni har kai ba mu sani ba cewa wani makircin da Tuggu take shirin shirya mana. Ta yaudare ni ta kai ni gidan wani matsafin mutumi, kasur gumin boka, tun daga nan ban kuma sanin komai ba. Ban kuma sanin abin da yake faruwa ba sai da na wayi gari na ji ya fiddo da ni daga cikin kwalbar sihirin da ya saka ni tsawon shekara goma sha biyar. ya fi dole ne ba don komai ba sai don fansa da yake son ɗaukan makaina sannan kuma in ɗaukan mishi a gurin muguwar matan nan kursiya ya tattara mini duk wani ƙarfin shi har ma da na zo ban shiga shi nan a hannuna ya ce da ni in yi duk abin da ya dace har sai ta faɗi inda ta kai mini mahaifiyata saboda duk akanta ne suka samu matsala da shi da ita duk gana musu azaban nan da nake yi ita da zubba'u har yanzu sun gaza su duba, sun ƙi su tsorata su faɗa mini inda suka kai mini mahaifiyata boka fartsi ya tabbatar mini da cewa tana raye sai dai sun mai da ita tamkar ba mutum ba ina so ku sani cewa har abada kursiya da zabba ba za su taɓa samun kansu ba har sai sun faɗa min inda uwata take duk kuɗaɗen da mai martaba za ka kashe a banza don kursiya ba za ta taɓa warkewa ba idan ma ta warke din a take zan kuma jefa mata wani ciwon da zai tasar mata fiye da wanda aka warkar din a yanzu ga ni ga mai martaba ga kursiya da zabba'u ga kuma malam kamis ciro zan sakar ma kursiya bakin ta yi magana ta faɗi gaskiyar inda ta kai mahaifiyata ni kuma na yi alƙawarin sassauta mata matuƙar ta faɗi inda ta kai ta ɗin sadiya ta saki haske isa saitin bakin kursiya a take bakin ta ya daidaita kamar ba shi ba amma duk da haka sai kunya ta hana ta yin magana ki magana kursiya tun kafin raina ya ɓaci don in ya ɓaci ba za ta yi mana kyau ba kursiya ta ɗaure fuskar ta tamo ta ce duk abin da yake ganin zaki ki yi sadiya ba zan taɓa faɗa muku inda inda ku take ba wallahi ki mana abin da dake fa wannan muni amma ba zan faɗa ba dukkaninsu da ke wurin mamaki ne cika su wannan wace irin zuciya ce kursiya gare ta da ƙarfi sadiya ta ƙirƙire da dariya sannan ta sake ɗaure fuskar ta ce kina ɗaukan komai tamkar a wasa ko kursiya ina so ki san wani abu A yanzu babu uwar biyu, ita ma da ta ɗaure miki gindi kike sheki a yaki, an kashe ta har lahira. Ba ki da wani mai tsaya miki sai Allah, Allah kuma kin daɗe da barin shi, kin daɗe da barin Allah kursiya. Malam Kamis Ciro ya gyara murya sannan ya ce, Kursiya, kin san sani batun yanzu ba, haka ni ma na jima da sani ki. Sosai nake da hanyoyi da zan magance kan matsalolin nan, sai dai kuma ba zan yi ba. Ina so ne komai warware ta cikin ruwan sanyi. Ki fito ki faɗi gaskiya abin da ya faru. Idan ba haka ba, idan ba haka ba kuma dukkaninmu nan Idan ba haka ba kuma dukkanin mu nan zamu baki da ita. Daga ke sai Aminu manafin jinki Zabba'u ta magance mana taurin kanku. Zabba'u na jin haka cikin rawar murya ta ce ni kam zan faɗi gaskiya wallahi ba zan iya jurar kala azabar fatal wannan ba. Ni kaɗai na san halin da na shiga sanda ta tafi wata duniya da mu ba zan so a sake tafiya da ni ba. Kar mu ya da ke Zabba'u kar ki karya da daddan alƙawarin da yake mu. Ki tuna alƙawarin da suke mu ki rufa mana asiri kar ki faɗa musu. Ki yadda mai jure duk wata azaba ta amma ki sani bata isa ta kashe mu idan lokacin mu bai yi ba. Zabba'u zaro ido ta yi ta ce idan kuma bata kashe mu ba ai zamu sha wahala ko ni dai kan fa bazan iya daurewa ba sai dai kawai ki hakuri yau zan fallasa da daddan sirrin da daga ni sai ke sai boka fartsi kadai muka san shi ta juya ga mai martaba sarki sani ta sunkuyar da kanta ƙasa za ta fara magana kenan ta ji da ƙarfi kursiya ta duɗe mata baki hawaye wanke saman fuskarta na roƙe ki kake ce komai zabba'u ki rufe mana asiri ki duba halaccin da ne miki a rayuwa kafin ta rufe baki mai martaba ya daka mata tsawon da sai da ta gigita a kaf tarihin rayuwarta kalar wannan tsawo bata taɓa shiga tsakaninsa ba sai yau ta tsorata sosai hakan ya sa ta koma tal da ta guda sai faman sauki ajiyar zuciya take yi zubawu ta share kwallar da ta sake fito mata ta ce kimanin shekaru talatin da biyu da suka wuce wata rana ina kwance a ɗakina ina firfita kasantuwar lokaci ne na zafi sai na ji motsi a cikin ɗakina na tashi ina tambaya ko waye a na ma mijina ne amma sai na ga ba shi bane fulani kursi ya ce ta ta ci ado tamkar su tana tagu da mamaki na kalle ta ina tunanin abin da ta shigo yi a cikin kaskantaccen ɗakina mamakin na kawar haɗa da sakan mata murmushi ina gwada mata wurin zama wannan zuwa haka na ba zata shi daɗi Allah dai ya sa lafiya Ganin ta saka mana murmushi yasa na tabbatar da ba matsala ba ce ta kawo ta. Na gaishe ta cikin da girmamawa ta amsa a mutunci. Zabba'u Fulani ta kira sunana. Ni sauran amsawa ina kallon ta, ina son jin abin da bakin bakinta zai farta. Zabba'u wata 'yar matsala ce ke tafa da ni, kuma na tabbata ki kaɗai zaki ki iya warware min ita. Wannan dalili ne yasa na zo gare ki, ki taimaka ki fitar da ni daga wannan matsalar. Domin kuwa idan habban fita ba zan ji takaici kwarai da gaske. Cikin rawar murya na ce, ki faɗa ranki ke daɗe, na yi alƙawarin duk yadda zan yi zan yi don na fitar da ki, in har ina da yadda zan yi zan da ne mai martaba ya zo da murna shi yana shaida min wai Indo tana dauke da juna biyu. Cikin farin cikin shi yake shaida min wai shi bai taɓa shiga farin ciki kamar wannan ba. Kin san ita ce uwar gidan shi. Tsawon shekara tare kenan da aurenta amma ko bari ba da taɓa ba. A bayan ta hayya auro Salbiya ta haifa Anwar. Gashi ni ma ya auro ni bayan Salbiya na haifa Hafsa shekarar da ta wuce. Wannan dalili ne yasa yake cike da nishadi har ya kasa ɓoyewa. To ni kuma magana ta gaskiya zabba'u ba zan iya jure ganin Indo ta haihu ba. Dan na tabbata sai ya gwada abin da ta haifa din su fiye da wanda zai gwada wa yara. don haka nake so ki taimaka mini zabba'u ki taimake ni ki kai ni wurin wannan bokan da kika taɓa mini tayin sa kwanaki in dai har kin gaskata aikin sa ki kai ni ina so yi dukin da zai in dai har za a zubar da cikin da ke jikin indo sannan a lalata mata mahaifa baki daya na kalle ta cikin mamaki na tuna sanda na nayi mata tayin shi ni ma na samu labarin shi ne a wurin wata aminiya ta mai suna uwani don haka na kai ma fulani zancen sa a lokacin da suka samu wani dan sabani da mai martaba babu komai ranki shi dadi duk sanda kika shirya sai ki mun magana kawai mu tafi amma sai kin da kuɗi don uwan ta faɗa mini na karɓa kuɗi sosai na Kudus ya taimur mishi bayan ta miki tsaye. A shirye nake ko yanzu dan dare yayi ne da mun tafi. Amma gobe da sassafe ki zama cikin shiri. Zancen kuɗi kuma karki damu. Ni kuɗi ko kaɗan ba matsala ta bace. Daga nan ta tafi ta bani bibiyar inuwarta har ta bace magani na. Na yi mamaki kwarai domin ku kwaɗaɗɗiyar mace mai ji da aji kamar Fulani Kursiya da mamaki a ce za ta je wurin boka. Musamman kuma idan na tana yadda ta kore ni a lokacin da na kai mata tayin boka farsi. Washe gari wuraren goma na safe muka bambata rautar Bilba muka nufi wurin boka farsi. Mun sha gwagwarmaya sosai a lokacin shigar mu gidan shi domin kusur kulle ne kala-kala ga azaba da muka fuskanta kafin muka sami isa ɗakin shi a lokacin da ya bayyana a gaban mai iso da sassan ya murmushi ya ce maraba da zuwa wurin boka fartsi sannan ku da zuwa fadar boka fartsi ku raya a ranku cewa kun samu abin da kuke so zan muku komai zan zame muku garkuwa ga dukkan komai fata na kawai ku ɗora yadda ku aka yana ku gaskata ni ni kuma na muku alƙawarin biya muku dukkanin buƙatu fulani kursiya ta yi bayyana murmushi ya da cewa tun kafin aje ko ina na gama yadda da kai bokana kursiya da zaba'u sun gama yadda da kai boka fartsi ya yi tsafi sai ga ƙuriya ta bayyana a gaban shi da jini ya fara miƙa min kursi ya ce ta sha kamar rabin jinin sannan ta bani ƙarasa shanye rabin ya ƙara da cewa dan yana farkon zuwan ku ne yasa ni ce ku sha da yawa haka wani zuwan ba sai ya kai haka yawa ba ina so ne yi bi jikinku ku saki ku sosai da ni a ba mu so din muka shanye ƙure jinin nan kafni da fulani kursiya bayan mun gama muka saki yatsa muka ɗora kallon mu gare shi bai bari ko mu ta kuma cewa komai ba ya gyara murya ya ce ita wannan matar da yake son a zama mata da cikin ba zai yiwu ba matsalar da aka samu mun fi irin wannan aikin ne akan karamin ciki to ita kuma duk zamanin ta san tana da ciki amma sai bata sanarwa da kowa ba sanin cewa karamin ciki ba a tallasha sai idan shi ya bayyana kanshi gudun sharrin masu sharri abin da ta guda din kenan ta kame bakinta har shi kanshi mai martaba sai da ya gane da kanshi har ma ta kusa haihuwa Kar ki damu amma na miki alƙawari akwai abin da zan yi da sai ya fi zuba mata da cikin ta muni abu na farko da zan miki shine zan isar da kibiya ga cikin indo ita wannan kibiyar ita ce za ta je daidai cibiyar abin da yake cikin cikinta zai fito mai mugun bakin jinin da kowa zai yi shi mutakar ba a gan ba an fitar a haka sai ci gaba da rayuwa babu wanda zai so shi sai kuma ran da ya mutu sannan abu na biyu bayan ta haihu akwai yiwuwar mu mayar da ita mutum mutumi bayan mun batar da ita ko mu nisantar da ita daga masarautar duka amma ya kika ce murmushi Kursi ya ta saki tana mai tsananin jin daɗin hukuncin da boka fartsi ya yanke ma indo komai kace haka za a yi ya boka na na amince da wannan din kamar ta duk abin da ga ya dace boka fartsi ya sake jawo ƙwarai shi ya kifata sannan ya sake buɗewa abin mamaki sai ga ino mace mai ciki a cikin ƙwaryar ya murza tsinsa biyu aka yi fata fito ya jefa ta a saitin cikin matar da ƙarfi ya saka hannun shi ya fasa ƙwaryar ta yi kwatsa-kwatsa an gama komai nan da 'yan kwanaki kaɗan za ta haihu bayan ta haihu da wata uku sai ku sake dawowa Fulanukus ya buɗe jakar ta fitar da maƙudan kuɗaɗe ta dare a gaban shi. Bai ko kalle mu bai ce mun gode ku tashi ku tafi an sallame ku. Haka wurin fita muka riga haɗuwa da abubuwan ban tsoro har dai muka yi nasarar fita. Inda muka ji daɗin aikin da boka fartsi babu wani abu da ya bayar wai a saka mata abinci ko a turara mata ko dai wani abin shi da kanshi ne ya aikata. Bayan mun dawo Fulani Kursi ya taimaka kyautar lafaya kallon nata da take sakawa guda uku sai kuma tana turaren tamfofi guda uku. Na karɓi kayan na koma ɗakina. Tun daga nan amintaka ta ƙulla a tsakaninmu ta ɗauki yarda duk duniya ta ɗora a kaina haka ni ma na mayar da ita uwar ɗaki na nake ta da duk wata matsala ta bayan kwana 25 cif da dawo mu daga wurin boka farsi indo ta haihu ta haifa halimatu kyakkyawar yarinya mai cikakkiyar lafiya haka ita ma indo din ta haihu da lafiyar ta sosai bata wani sha wahala sosai ba ma sai dai abin mamaki babu wanda zai kalli halimatu so ɗaya sake kallon ta dukkan wanda za su je wurinta sun tsane ta tamkar dodo haka ta koma ko in ce mujiya ita ce dai uwar bakin jini wannan shine silar bakin jinin gimbiya sa'adiya shine dalilin da yasa ta tashi babu mai kaunarta sai mahaifinta shi kadai wanda shi din ma babu yanda boka fartsi bai badan gani ya cire masa ƙaunarta amma ya kasa ƙaunar nan ta da mahaifi ta yi tasiri a gare su lokacin da Halimatu ta cika wata uku ne muka kama hanyar kuma wurin boka fartsi kamar yadda ya umarce mu bayan mun isa wurin boka fartsi ya tarbe mu da aminci ya ba mu abin kari muka karya wato jini ya ce in duge ta Halimatu Sadiya tana da karancin azkar bata wani damu da yi wa jikinta da yarinyar ta addu'a ba in ba bacin haka aida tun gurin gashin cibi ta gano kibiyar da na jefa mu diyarta don haka ita kanta indodin aiki akan ta ba zai wahala ba sannan kuma na gano na haske gare ni mamaye da ita ina ji a jikina zan more ta sosan gaske na jima ina neman wacce ke bi ma yan biyu rayu guda uku sai kuma yan biyu na bari guda biyu indo ta zo a daidai lokacin da nake santa zan yi amfani da ita wurin wasu daga cikin tsafe-tsafe na fulani kursi ya taimur mishi haɗe da cewa ni fa ban wani damu da abin da za ka yi mata ba in da har indo za ta wulaƙanta to shi kenan boka farɗi ya ce ki saka a ranki har an gama komai ya hau busa bakin shi sai ga wani irin sirace na fitowa daga ciki yana bin iska iskar siracen ta nufi wurin indo duka bai minti ɗaya ba duka muna kallon abin da yake faruwa a cikin ƙwarya Halima take hannunta amma ta gaggawa soke ta dora bisa gado. Tamka ma ce haka ta bi iskan nan. Ya zartar da ita cikin ban ɗakin fulani kursiya. Daga nan boka fartsi ya dago kan shi ya kalle mu da murmushi kunshi a fuskar shi. Za mu ajiye musu gawar ƙarya iri ɗaya sak da ita ku tafi kawai kuna komawa za ku ji sanarwar mutuwarta. Ni kuma zan ci gaba da tsafi da ita a can cikin inda na kai ta. Sai dai akwai sharaɗi mai tsauri gare ki kursiya. Sharaɗin shine ko da wasa kake bari wani ya shiga ban ɗakin ki. Sai dai ki ko Aminu yake zabba'u. Domin ko duk ranar da kika yi sake wani ya ga indo to tabbas ranar asirin ki ya tono. a ranar indo za ta fito kuma a matsayin rayayyarta fulani kursiya ta ce idan wannan ne ka kauna dambu ka farsi zan bu umarnin ka zan kuma kiyaye na maka alƙawari ku ajiye kuɗi ku tashi ku tafi ya furta ba tare da ya kalle mu ba fulani kursiya ta zaro kuɗinsa ta ajiye sannan ta miƙe maka baurin cike da farin cikin samun nasarar mu fulani kursiya sai faman shi mini albarka take yi a ganin da ta silana ne ta samu wannan mafitar har gashi komai ya zo mata yadda take san shi alhamdulillah to in tsakar gida a nan za mu kwana game da batun gasa littafi ya zo gangara insha Allah a nan gaba zai wahala mu kawo sama da su uku duka duka mu karkare littafin ina so kuma da zarar mun kammala a salami duk wanda ya ci nasara a wannan gasa don haka da yadda Allah a gobe zan tuntuɓi duk waɗanda suka bamu tallafi don mu haɗa group chat inda mu tattauna kan yadda za a yi da kuɗin gasar kamar yadda na gaya muku a baya cewa ba ni kaɗai zan yanke hukuncin yadda za a yi da kuɗin ba ga duk wanda ya bada tallafi ya ga kuma ban tuntuɓe shi ba a goben kuma ya yana da niyyar bada tasa shawara akan yadda za a yi da kuɗin ya yi ya tuntuɓe ni domin saƙonin da nake samu a WhatsApp suna da yawa da kyar nake zakulo wanda muke magana da su ta WhatsApp domin mu tattauna akan turo kuɗin wanda na tabbata akwai wanda da dama na basu namba WhatsApp dina suka mun magana amma kuma ban samu damar buɗewa ba suka kuma bata a cikin rubutun mutanen da suke turo min sakonni da dama a kowace rana da fatan za su yi min afuwa kuma su yi min uzuri don haka da yadda Allah a gobe za mu tattauna yadda za a gudanar da wannan al'amari amma ba lalle sai kowa ba domin na san a cikinsa akwai matan aure akwai manyan mutane akwai inda ba za su sunan ba su ta shiga cikin group chat din ba domin shiga ta group chat kamar ba wasu damar samu ne don haka na ce sai mai ra'ayi da fatan Allah ya kai mu goben lafiya Baya ga haka akwai wata 'yar uwa mai suna Bilkisu Umar. Mun yi magana da ita akan cewa za ta yi mana ƙari, kuma na bata ta account number. Allah ya ba ta iko ya kuma saka da alkhairi muna godiya. Allah ya baka huna. Ina kuma mai baku hakuri bisa kuskuren da na yi a shekaran jiya. Duk na sha'afa na tawa shekaru Juma'a ne, shi yasa na ci muku labari sai jibi. Sai bayan na sauke labarin ne wata 'yar uwa take tunasar da ni. Ku yi min uzuri, kwakwalwar ta ce yaushe a cake take. To kuma ganin cewa na riga na ce sai jibi, wasu kuma za su sakankance cewa ba zan kawo labarin ba, don haka na ce kawai bari in bashi sai jibin. Da shine dalilin da yasa na kawo a yau Juma'a. Da fatan za ku ci gaba da min uzuri kamar yadda kuka saba. Mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na goma Ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci gaba da like comment da ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. Haka zalika ku ci gaba da taya mi sharing a group group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.